بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم سورة صاد أنسو كرد إتأمكا daga manufofin سورر ambaton jayayya da barna da bayanin ƙarshen mai yin haka. Tafsiri Sod wal Qur'ani zikr bayanin ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul bakara, ina rantsuwa da alƙur'ani wanda ya ƙunshi wa'azantar da mutane da abin da zai amfane su a duniyarsu da lahirarsu. بل الذين كفروا في عزة وشقاق لمرن ba kamar yadda mushrikai suke zato ba ne na samuwar wasu abokan tarayya tare da Allah sai dai kafirai suna cikin ƙabilanci da girman kai ga barin kaɗe ta Allah da saɓani da annabi Muhammad da adawa da shi. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص da yawa mun hallakar da karnukan da suka ta mazaninsu suka rika kira suna masu neman taimako a lokacin da azaba ta saukar masu amma lokacin ba na ba ne daga azaba na neman taimako ya masu amfani وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب sun yi mamakin lokacin da manzo ya zo musu daga cikinsu yana tsoratar da su azabar Allah idan har suka ci gaba da yin kafircinsu kafirai suka ce yayin da suka ga dalilai masu tabbatar da gaskiyar abin da annabi Muhammad ya zo da shi, suka ce, Wannan mutumin matsafi ne, yana yi wa mutane tsafi, kuma maƙaryaci ne cikin da'awar da yake yi cewa shi manzo ne daga Allah da ake yi masa wahayi. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب yanzu. wannan mutumin ya mayar da alloli da yawa sun koma abin bauta guda ɗaya tal, babu wani abin bauta wanda ba shi ba, lalle wannan abin da ya yi ya kai matuƙa wurin ban mamaki. وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد sai shugabanninsu da manyansu suka tafi suna cewa mabiyansu, ku ci gaba da abin da kuke a kai, kada ku shiga addinin Muhammad, ku tabbata akan bautar allolinku, abin da Muhammad yake kiranku na bauta wa Allah shi kaɗai, wani abu ne shiryayye, kawai yana so ya samu ɗaukaka a kanmu ne, mu zama mabiyansa. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق ba mu taɓa jin irin abin da Muhammad yake kiran mu zuwa gare shi ba na kaɗai ta Allah a cikin abin da muka samu iyayenmu a kansa, ko da a cikin addinin annabi Isa. Kai, wannan abin da muka ji ba komai ba ne face ƙarya da ƙire. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك بل لما يذوقوا عذاب yanzu zai yiwu a ce shi kaɗai a cikinmu aka saukarwar alkur'ani yake keɓanta da shi ba za a saukar mana ba alhali ne shugabanni manya kawai dai waɗannan mushrikai suna cikin shakku ne game da abin da ake saukar maka na wahayi kuma ba su ɗanɗani azabar Allah ba ne don haka sai suka ruɗu da jinkirin da ake masu da sun ɗanɗani azaba da ba su yi gangancin yin kafirci da shirka da Allah ba da kuma yin shakku cikin abin da aka saukar maka. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز Ko kuwa, waɗannan mashirkai masu ƙaryatawa suna da taskar falalar ka ne, mabuwayi wanda babu wanda yake rinjayarsa, wanda yake ba da abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama, daga cikin taskar falalarsa akwai annabta sai ya ba da ita ga wanda ya ga dama don haka annabta ba ta tasu ba ce na su ba wanda suka ga dama ko su hana wanda suka ga dama am mulku samawati wal wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab ko ko suna da mulkin samai da mulkin ƙasai da abin da yake su don haka suka cancanci su bayar ko su hana, idan har haka suke riyawa, to su yi riko da hanyoyin da za su kai su sama mana, don su samu damar yanke hukuncin abin da suka ga dama na bayarwa ko hanawa, amma fa ba za su taɓa iya hakan ba. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب waɗannan masu ƙaryata annabi Muhammad runduna ce marar nasara. كذبت قبلهم wa نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد kamar waɗanda suka gabace su daga rundunoni waɗanda suka ƙaryata manzanninsu waɗannan da suka karyata ba su ne farkon waɗanda suka karyata manzanni ba mutanen annabi nuhu sun karyata haka ma adawa sun ƙaryata haka ma fir'auna ma ma'abocin turaku da yake azabtar da mutane da su ya ƙaryata. wa وقوم wa واصحاب الايكه اولئك الاحزاب سموداوا ما سن karyata, mutanen annabi ludu ma sun mutanen annabi shu'aibu ma sun ƙaryata waɗannan su ne waɗanda suka yi cincirin don karyata manzanni da kafircewa abin da suka zo da shi. In kullun illa kazzabar rusula fa haqqa iqab. Babu wani daga cikin waɗannan cincirin don da bai ta manzo ba, don haka sai azabar Allah ta sauka a kansu, ko da kuwa azabar ta yi jinkiri zuwa wani lokaci. وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق waɗannan masu ƙaryata annabi Muhammad ba komai suke jira ba face ai busa ta biyu a cikin ƙaho wadda babu komai zuwa duniya daga ita sai azaba ta afka musu matuƙar suka mutu akan ƙaryatawarsu. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سكتي تكين ازغلي يا اوبنجيمو كغغاو تتولو منا دلبمو نا عذابا تون ادونيا كافين ماتاشن القيامه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب ka yi haƙuri ya kai wannan manzo akan abin da waɗannan masu ƙaryatawa suke faɗa daga abin da baka yarda da shi ba kuma ka ambaci bawa mu annabi Dawud ma'abocin ƙarfi wurin rinjayar abokan gabarsa da haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a kuma lallai shi mai yawan komawa ne ga Allah da tuba da aiki da abin da zai yarda da Allah. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق حقيقه mun hore duwatsu tare da annabi Dawud suna yin tasbihi yayin da ya tasbihi a ƙarshen yini da farkonsa yayin bullowar rana. والطير محشورة كل له awwaba. kuma muka hore masa tsuntsaye da suke iya tsayawa a sama kuma duk mai biyayya yana yin tasbihi bayan annabi Dawud yayi وشددنا ملكه واتيناه wa وفصل الخطاب kuma muka ƙarfafi mulkinsa da abubuwan da muka bashi na kwarjini da ƙarfi da samun nasara akan abokan gabarsa kuma muka bashi annabta da dacewa a cikin al'amuransa muka ba shi iya bayani mai gamsarwa da rarrabewa a cikin magana da hukunci. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب Ya kai wannan manzo shin labarin masu jayayya ya zo maka yayin da suka hauro wa annabi Dawud wurin da yake ibadarsa إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط a yayin da suka shigo annabi Dawud ba tare da tsammani ba sai ya razana saboda yadda suka shigo masa babu tsammani ta wata hanyar da ba a saba da ita ba da suka fahimci ya firgita sai suka ce masa, Kada ka ji tsoro, mu masu rigima ne da juna, ɗayanmu ya cuci ɗaya, don haka ka yi hukunci a tsakaninmu da adalci, kada ka yi zalunci a tsakaninmu idan kana mana hukunci, kuma ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin da yake shine tafarki madaidaici. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب sai ɗaya daga cikin masu husumar ya ce wa annabi Dawud, wannan mutumin ɗan uwana ne, yana da tumaki guda casa'in da tara ni kuma ina da tunkiya guda ɗaya sai ya nemi in bashi ita kuma ya rinjaye ni da hujja قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما sai annabi Dawud ya yi hukunci a tsakaninsu ya ce wa mai ƙara tabbas ɗan uwanka ya zalunce ka da ya roƙe ka ka haɗa masa tunkiyarka zuwa ga tumakinsa kuma da yawa daga cikin abokan tarayya sashensu yana cutar da sashi ta hanyar karɓar haƙƙoƙinsu da rashin yi masa adalci sai muminai waɗanda suke aikata ayyuka nagari to waɗannan su ne kawai suke yi wa abokan hulɗarsu adalci ba sa zaluntar su sai dai waɗanda suka siffantu da haka ‘yan kaɗan ne daga nan sai annabi dawo da ya tabbatar mun afkar da shi cikin jarrabawa ne da wannan husuba sai ya nemi gafara daga ubangijinsa don neman kusanci ga Allah kuma ya faɗi ya sujada domin samun kusanci gare shi ya tuba zuwa gare shi wannan misali ne Allah ya buga shi game da abin da ya faru da annabi Dawud na fitina a cikin harkar mace. wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. sai muka karɓa masa muka gafarta masa wannan lalle shi a wurinmu yana cikin makusanta kuma yana da kyakkyawar makoma a lahira يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا كي داود sanya من سنيا a bayan ƙasa. kana zartar da hukunce hukunce da al'amuran addini da na duniya, don haka ka yi hukunci a tsakanin mutane bisa adalci, kada ka biye wa son rai a cikin hukuncinka a tsakanin mutane. kamar ka karkata ga wani daga cikin abokan husuma saboda kusancinsa da kai ko abota ko kuma ka ba shi baya saboda kana gaba da shi sai son rai ya batar da kai daga tafarki madaidaci tabbas waɗanda suke bacewa daga tafarkin Allah madaidaci suna da azaba mai ƙarfi saboda sun manta da ranar hisabi domin da suna tunda da ita suna tsoronta da ba su biye wa son zukatansu ba وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ba mu halarci sama da ƙasa ba saboda wasa wannan shine zaton waɗanda suka kafirta to azaba ta tabbatar ga waɗannan kafirai waɗanda suke wannan zato azabar wuta a ranar alkiyama idan sun mutu a kan abin da suke kai na kafirci da mummunan zato ga Allah. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ba za mu taɓa sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kuma suka yi ayyuka nagari su zama kamar masu yin barna a bayan ƙasa ta hanyar yin kafirci da sabo ba, kuma ba za mu sanya masu tsoron Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da nisantar haninsa tamkar kafinai da munafukai waɗanda suka nutse cikin sabon Allah, lalle daidaita tsakaninsu zalunci ne, bai dace da Allah ba, kaɗai dai Allah yana saka wa muminai masu tsoronsa da shiga gidan aljanna, kuma zai yi uquba ga kafirai shaƙiyai da shiga wuta domin ba ɗaya suke a wurin Allah ba kuma sakamakonsu ba zai daidai a wurin Allah ba. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر ulul الالباب tabbas wannan alkur'ani littafi ne da muka saukar da shi gare ka mai yawan alheri da amfani don mutane su tuntuntuni a cikin ma'anoninsa kuma masu hankali su wa'azantu da shi. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب mun yi wa annabi Dawud kyautar ɗansa Suleiman wannan baiwa ce daga gare mu da kuma alfarma don idan sai ya sanyi ma dalla da bawa Suleiman hakika shi mai yawan tuba ne da komawa ga Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد كتنا lokacin da aka bijiro masa da ‘yan garmun dawakai masu asali da gudu a lokacin la'asar suna tsayawa a kan ƙafafuwansu uku suna ɗage ta hudun ba a gushe ba ana bijiro masa da waɗannan dawakai har sai da rana ta faɗi. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب sai Suleiman ya ce, Tabbas, na fifita son dukiya daga cikinka akwai son dawakai Akan kan ambaton Ubangiji na har rana ta faɗi, na makara ban yi sallar la'asar ba. Rudduha alai فطفق مسحا بالسوق والأعناق ku dawo min da waɗannan dawakai sai suka dawo masa da su sai ya sa takobi ya rika sare musu kafafuwa da wuya ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب حقيقه من جرب سليمان mun sanya masa ne a kan gadon mulkinsa wanda ya kama da mutum ya yi tasarrufi a mulkinsa na ɗan wani lokaci takaitacce sannan ya dawo wa annabi Suleiman mulkinsa da ikonsa kuma ya ba shi cikakkiyar dama a kan shaidanu. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي In إنك أنت الوهاب annabi Suleiman ya ce, Ya Ubangiji, ka gafarta min zunubaina, kuma ka bani mulki wanda yake ɓanta da ni, kuma ya zama babu wanda yake da irinsa a bayana. Haƙiƙa, ya Ubangiji na mai yawan kyauta ne, mai babbar baiwa. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب sai muka amsa masa muka hore masa iska tana juyawa ga umarninsa kuma iska ce mai taushi babu girgiza a cikinta tare da haka tana gudu da ƙarfi tana ɗaukar annabi Suleiman zuwa inda yake so والشياطين كل بناء وغواص muka hore masa shaidanu suna bin umarninsa daga cikinsu akwai magina akwai masu nutso waɗanda suke yin nutso a cikin tekuna su fito da abubuwa masu tsada daga cikinsu وآخرين مقرنين في الأصفاد daga cikin shaidanun akwai kangararru su ma an hore masa su suna ɗaure a cikin sarari ba sa iya ko motsawa. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير hisab. Ya kai Suleiman wannan kyautar mu ce wadda muka baka domin amsa abin da ka nema don haka ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama ba za a yi maka hisabi akan bayarwa ko hanawa ba وان له عندنا لزلفى وحسن ماب تاباز النبي سليمان ينا cikin makusanta a wurin mu kuma yana da kyakkyawar makoma da zai koma الجنة واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ya kai wannan manzo ka ambaci bawan mu annabi ayyub yayin da ya kira Allah ubangijinsa ya ce shaidan ya shafe ni da lamari mai wahalarwa da kuma azabtarwa urkud bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab sai muka ce da shi ka daki ƙasa da ƙafarka sai ya daki ƙasa da ƙafarsa sai wani ruwa ya ɓuɓɓugo masa yana sha yana wanka da shi sai abin da yake tare da shi na cuta da rashin lafiya ya tafi. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي albab. sai muka amsa masa muka yaye masa abin da yake damunsa na cuta muka bashi iyalansa kuma muka ƙara masa kamar su daga ‘ya'ya da jikoki don jin kan magare shi da sakayya akan haƙurin da ya yi kuma domin masu hankali su fahimci ƙarshen haƙuri shine yayewar baƙin ciki da samun lada. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب lokacin da annabi ayyub ya yi fushi da matarsa ya yi rantsuwa sai ya doke ta bulare ɗari sai muka ce masa ya kai ayyub ka ɗauki damin ciyawa ka doki matarka da shi don ka warware rantsuwar da ka yi kuma don kada ka karya rantsuwar da ka yi sai ya ɗauki damin ciyawa ya doke ta da shi hakika mun same shi mai haƙuri matuƙa kan jarrabawar da muka yi masa madalla da bawa ayyuba lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار يا كي wannan manzo ka tuna bayan mu waɗanda muka zaɓe su da mu waɗanda muka aiko su Ibrahim da Ishaq da Yaqub duk sun kasance masu ƙarfi ne a cikin ɗa'ar Allah da neman yardarsa kuma masu matuƙar basira ne akan gaskiya انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار Haƙiƙa mun yi musu baiwa da wata keɓantacciyar baiwa ita ce raya zukatansu da tun lahira da yi mata tanadi da aiki nagari da kiran mutane zuwa ga aiki don lahira وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار tabbas suna cikin waɗanda muka zaɓe su don yi mana ɗa'a da bautar mu kuma muka zaɓe su don ɗaukar nauyin saƙonmu da isar da shi ga mutane واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ya kai wannan annabi ka tuna annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim kuma ka tuna Aliyasa'u ka tuna Zulkiflu ka yi musu yabo mafi kyau domin sun cancanci hakan dukkan waɗannan suna cikin zaɓaɓɓu a wurin Allah. wa ذكر وإن la husna ma'ab. wannan ambato ne mai kyau na waɗannan a cikin alƙur'ani waɗanda suke jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarnin Allah da nisantar abubuwan da ya hana suna da makoma mai kyau a gidan lahira. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب wannan makoma mai kyau ita ce aljanna na dindindin da za su shige ta ranar alkiyama an buɗe masu ƙofofinta don murna da zuwansu. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب za su gida a kan gadajensu waɗanda aka yi musu ado suna umartar masu yi musu hidima su kawo musu abin da suke sha'awa na kayan marmari masu yawa kuma iri-iri haka ma abin sha irin wanda suke sha'awa na giya da waninta. وعندهم قاصرات الطرف da su, akwai mataye da suka takaita ganinsu a kan mazajensu kaɗai, ba sa ƙetarewa zuwa waninsu, kuma tsare kun juna ne a shekaru. هذا ما توعدون ليوم الحساب wannan shine alkawarin da aka yi maku ya ku masu jin tsoron Allah na daddaɗan sakamako ranar alkiyama akan ayyukanku na kwarai da kuka kasance kuna aikatawa a duniya. إن la لرزقنا ma lahu min nafad. Tabbas, wannan abin da muka ambata na sakamako arziki ne da muke azurta masu tsoron Allah da shi a ranar alkiyama kuma arziki ne mai ɗorewa baya yankewa ko ya ƙari. Haza وإن للطاغين لشر مآب wannan abin da muka ambata shi ne sakamakon masu jin tsoron Allah waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah ta hanyar kafirci da sabo suna da wani sakamako da ya sha bamban da sakamakon masu tsoron Allah suna da mummunar makoma da za su koma gare ta a ranar alkiyama jahannama yaslaunaha fa bi'sal wannan sakamakon shine wutar jahannama da za ta kewaye su za su sha fama da zafinta da yadda take ci balbal suna da wata shimfiɗa a cikinta tir da shimfiɗa irin wannan shimfiɗar tasu هذا فليذوقوه حميم وغساق wannan azabar ruwa ne mai matuƙar zafi da ruwan da yake kwararowa da ruwan da yake kwararowa daga jikin 'yan wuta waɗanda ake azabtarwa a cikinta don haka su sha shi kuma shi ne abin su, wanda baya kawar da ƙishirwa. وآخر من شكله أزواج kuma suna da wata azaba ta daban daga irin waɗannan azabu suna da azaba kala-kala da za a azabta su da su a ranar lahira. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم innahum salun nar idan ‘yan wuta suka shige ta, sai husuma da zage-zage ya gudana a tsakaninsu, sashensu ya barranta da sashi, sai su ce masu, waɗannan ma ‘yan wuta ne za su shiga wuta tare da ku, sai su ba su amsa su ce, ba a maraba da su, za su ɗanɗana azabar wuta kamar yadda mu ma muke ɗanɗana. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار sai dandazon mabiya su ce wa jagororinsu ku ne dai ba a maraba da ku ku jagorori shugabanni ku ne kuka janyo mana wannan azaba mai raɗaɗi saboda batar da mu da kuka yi tar da wannan matabbata matabbatar su gaba ɗaya wadda ita ce wuta قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار sai mabiya su ce ya ubangijinmu duk wanda ya batar da mu gabarin shirya bayan ta zo mana ka sanya azabarsa a wuta ta zama ninkin baninki وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار masu girman kai da ɗagawa suka ce yaya ba ma ganin wasu mutane a wuta waɗanda a duniya muna tsammaninsu a cikin shaƙiyai waɗanda suka cancanci azaba اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ko izgili da renin da muke yi musu kuskure ne ba su cancanci azaba ba, ko kuwa izgilin da muke musu daidai ne sun shiga wutar, idanuwanmu ne ba su gane su ba. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار tabbas wannan abin da muka ambata na husumar kafirai a tsakaninsu a ranar alkiyama gaskiya ne babu wani kokwanto ko shakka a ciki قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار يا محمد كتشيو كافري daga cikin mutanenka kadai ni mai gargadi ne a gare ku daga azabar Allah kada ya saukar muku da ita saboda kafircewar ku da shi da ƙaryata manzanninsa babu wani abin bauta da ya cancanta a bauta masa sai Allah mai tsarki shi kaɗai ne a cikin girmansa da siffofinsa da sunayensa, shi ne mai rinjayen da ya rinjaye dukkan komai, komai mai rankwafawa ne a gare shi. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز Shi shine ubangijin sammai ubangijin ƙasai ubangijin abin da yake tsakaninsu kuma shine mabuwayi a cikin mulkinsa babu mai rinjayarsa shine mai yawan gafarta zunuban masu tuba daga cikin bayansa. Kul huwa naba'un azim. Ya kai wannan manzo, ka ce ma waɗannan masu ƙaretawar, tabbas alƙur'ani labari ne mai matuƙar girma. Antum anhu mu'ridun. Amma ku kuna bijire ma wannan labari mai girma ba ku lura da shi. ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون bani da wani ilimi game da zancen da yake gudana a tsakanin mala'iku dangane da halittar annabi adam ba don allah ya yi min wahayi kuma ya sanar da ni ba in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin kaɗai dai Allah yana min wahayi ne domin ni mai gargaɗi ne a gare ku kuma mai bayyana gargaɗin. Rabbu Kalil Malaikati inni إني خالق بشرا من Ka tuna lokacin da Ubangijin ka ya ce wa mala'iku, tabbas ni zan halicci mutum daga taɓo, shi ne Adam. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين to idan na daidaita halittarsa na gyara kamanninsa na busa masa daga ruhina to ku yi masa sujjada فسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku suka aikata umarnin Ubangijinsu suka yi sujjada ta girmamawa gaba ɗayansu babu wanda ya rage a cikinsu face sai da ya sujjada ga Adam. Iblis إبليس wa kana min kafirin sai Iblisu shi ya girman kai ga yin sujada don haka ya kasance daga cikin kafirai saboda wannan girman kan. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين sai Allah ya ce, Ya kai Iblisu, me ya hana ka yi sujjada ga Adam, wanda na halicce shi da hannuna, shin girman kai ne ya hana ka, ko kuwa da can kai mai girman kai ne da fankama ga Ubangijinka. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين sai iblis ya ce ni na fi adam alheri domin ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga tabo shi iblisu anan yana raya cewa wuta ta fi tabo قال فاخرج منها فانك رجيم sai Allah ya ce wa Iblisu, ka fita daga cikin aljanna kai tsinanne ne marar albarka. Wa inna alaika la'anati ila yawmiddin. Kuma kai korarre ne daga aljanna daga yau har zuwa ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama. قال رب فأنظرني ila يوم يبعثون sai Iblis ya ce, To ka jinkirta min kada ka kashe ni har zuwa ranar da za ka tashi bayanka. Ƙwala fa'innaka minal mun. Sai Allah ya ce, To kai kana cikin waɗanda za a jinkirta masu. Ila yaumil waqtil ma'lum. Har zuwa ranar wani lokaci sananne, ƙayyadajje wanda za a halakar da kai. قال فبعزتك لأغوينهم ajima'in sai Iblis ya ce, Ina yin rantsuwa da ikonka da buwayarka, tabbas sai na batar da ‘ya'yan Adam gaba ɗaya. Illa ibadaka humul mukhlasin sai dai wanda ka kare shi daga batarwata kuma ka tsarkake shi don bauta maka kai kaɗai. قال فالحق a ƙul. sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ita dai gaskiya daga gare ni take, kuma abin da nake faɗa gaskiya ne ba zan taɓa faɗar waninta ba. La’amla’an na jahannama min kawa min man tabi’aka min ajima’in. Wallahi, ranar alkiyama sai na cika wuta da kai, da duk wanda ya bi ka a cikin kafircinka daga ‘ya’yan Adam gaba ɗaya. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mashirkai ba na tambayar ku wani lada akan nasihar da nake maku kuma ni ba na cikin masu ƙaƙalan faɗar abinda ba a umarce ni ba da shi in huwa illa zikrun lil alamin alƙur'ani ba wani abu ba bane face tunatar da waɗanda shari'a ta hau kansu daga cikin mutane da aljannu ولتعلمن نبأه بعد حين kuma tabbas da sannu za ku san labarin wannan alkur'anin cewa shi gaskiya ne bayan wani lokaci na nan kusa a yayin da kuka mutu